masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin irin yadda gwamnatin kasar ta najeriya ta jinjina wa sojojin kasar da kuma gwamnatin kasar ta jamhuriyar nijar kusa namijin kokari da suka yi gurin cafke kasar kuma dan bindigan da najeriya ta jima tana nima ruwa a tado wanda kuma shine ɗaya daga cikin manyan yaran kasuwar kuma yan bandaga wato bello tarjika talla da sojojin kasar ta jamhuriyar da suka samu nasarar kamawa wato baleri tare da yaransa sama da mutum 69 mutane ku da gwamnatin kasar ta najeriya ta yi jinjina akan wannan gagarumin nasarar da aka samu haka zale kuma dai sare dai da sojojin da su ma suka bayyana irin yadda suka kama kasu goma dan bandagan wato baleri da kuma yaransu akalla sama da mutum 69 a kuma zalika dai da kuma irin wasu bayanai da baleri ya yi to kaɗan da ya kafin shiga nan jami'an tsaro a ƙasar ta jamhuriyar nijar shin masu sauraro kafin da matsan da magundanar rahoton nan abin tambayar anan shine shin masu sauraro wani irin hukunci kuke ganin ya dace da sojojin kasar ta jamhuriyar Nijar su dauka akan baleri da kuma yaran sa kalla sama da mutum 69 da suka kama ko kuma a kuna ganin kawai kamata tun da gwamnatin Najeriya tana neman su ruwa a jallo a dawo da su Najeriya domin yanke musu hukunci shin kuna ganin a kashe su ko kuma a tura su gidan kaso dai zare mu so da ku bayyana irin naku da ayyukan a sashen wala comment a ƙarƙashin wannan rahoto amma ma sauraro idan wannan shine farkon kawo mana ziyara wannan ce ta mai albarka kafin da mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu so da kuma na sharing sannan za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana rarrawan sanarwa kamar haka bayan dai irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron sojojin kasar ta jamhuriyar nijar suka samu wurin kama kasuwar gumi kuma kazalika gagararar dan bandiga da ya jima yana addabar kasar ta najeriya da kuma wani yanki a kasar ta nijar sojojin kasar ta najeriya sun bayyana suna neman baleri shine da kusan mutum na arba'in a cikin kalandar da manya-manyan rikakun 'yan ta'adda da suka jima suna addabar kasar ta najeriya da gwamnatin kasar ta najeriya ke neman ruwa a tullo amma kuma ba ta samu nasarar kama shi ba sai sojojin kasar ta jamhuriyar nijar ne dai suka samu nasarar kama balerin gwamnatin najeriya da kuma 'yan najeriya da dama sun jinjina wa nijar da kuma sojojin nijar akan wannan gagarin da kuma irin namijin kokari da suka yi wurin cafke kasar goma dan bindiga wato baleri wanda dai asalin sa dai dan garin shin dan karamar hukumar shinkafa ne da ke jihar zamfara a kasar ta najeriya a tsaro a jamhuriyar nijar sun yi nasarar cafke kasuwar goma dan bindigan ne wato baleri wanda ake nema ruwa a jallo a najeriya shekarun runduna ta musamman da ake yi wa lakabi da farautar bushiya su ne suka samu nasarar kama baleri a gare rigar kowa gwani da ke yankin gidan rumji a jihar tamarani da ke kasar ta jamhuriyar nijar a sanarwar da hukumomin sojan nijar suka bayar sun ce an damke baleri ne da misalin karfe da a lokacin a lokacin da yake wata ganawa da yaran kan yadda za su kai hari najeriya da kuma kasar ta nijar rahotanni sun ce dai baleri wanda dan asalin shinkafin ne a jihar zamfara wanda ya tsere daga najeriya ya jima yana addabar jama'a a yankunan jihar ta zamfara da kuma mara'i a jihar kuma makusance ne ga kaso goma dan bindigar nan wato bello kirji kacalla wanda ya yi kaurin suna a arewacin kasar ta najeriya baleri ne shi ne mutum na arba'in a jerin mutanen da hukumomin sojan najeriya suka fi neman ruwa a jallo inda aka sanya lada da kuma don kudade da goma shi na musamman ga duk wanda ya kama shi ko kuma ya bayar da labarin inda za a je a kama shi sai an ba tsawon sama da shekaru da dama kenan kuma balerin yana cikin kasar ta najeriya amma kuma sojojin kasar ta najeriya sun gaza kama shi wanda dai sojojin sojojin farautar bushiyar ne dai suka samu nasarar kama shi waɗanda kuma su ne suka karfafa tsaro a kan iyakar kasar ta nijar da najeriya waɗanda dai su farautar bushiya sun bayyana kan cewa tabbas wannan nasara da suka samu sun same shi ne sa ikon Allah kuma irin jajircewa da kuma yadda Allah ya ba su taimako da kuma ɗaura su kan wannan dan ta'adda da suka samu nasarar kamawa tare da wasu yaran gidan nasa sai bale da ya bayyana kan cewa yana da tarin yara kuma ko yanzu dai ya mutu ya ci ribar ta'addanci inda yana da tarin yara waɗanda ya koya wa ta'addanci da kuma ya san cewa za su ci gaba da gudanar ta'addanci da kuma addaban mutanen da ba su ba su gani ba shi sai da dubbanin al'umma fa gani suke kawai menene ma amfanin a cewa idan an kama ɗan ta'adda wai za a ce wai za a kai ɗan ta'adda gidan kaso ko kuma fa idan aka kai shi gidan kaso da ya kamata a riba a riba yau al'umma aiki da su ba za da riba ana ce da ta'adda wanda suke kashe mutane kuma kazalika an ba su da lafiya su gaba da kulawa da su sannan wasu lokutan ma babban abu bakin cikin sai ka ji an kama yan ta'adda daga bisani kuma sai ga an sako su suna yawo a gari musamman ma dai a kasar ta Najeriya shi sai ne masu sauraro muke tambaya gare ku shin kuna ganin wayannan yan ta'addan da aka kama shin kuna ganin a kawo a kawo su Najeriya tunda yan ta'adda ne yan asalin kasar ta Najeriya kuma dama a Najeriya ana neman su ruwa a jallo kuma kazalika sun jima suna addabar kasar ta Najeriya da kuma mutanen da ba su gani ba shin kuna ganin a kasa najeriya ne ko kuma a kawai a bas a kasar ta jamhuriyar nijar a yanke musu hukuncin da ya dace shin kuma kuna ganin a tura su gidan kaso ne ko kuma a kawai a sheke su tunda dai su ma dai sun jima suna sheke mutanen da ba su ba ba su gani ba da za mu bayyana irin irin naku ra'ayoyin a sashen na comment sannan dai kar ku manta yi mana tura ɗan uwa su ga irin gagarumin nasarar da sojojin ƙasar ta Nijar suka yi wurin kama kasar gwamnatin bindiga Male da kuma sauran yaransa. Shi sa dai muke so mu tsara shari'a dan ɗan uwa su ga tabbas wannan fa abin ayaba ne wanda sojojin ƙasar ta Nijar suka yi tabbas ya dace da a jinjina musu kuma kazalika ya dace da a yaba musu sannan kuma da a ci gaba da taya su da addu'a allah ya ci gaba da ƙara ɗaura su akan ɓata gari 'yan ta'adda da dai ba sa ƙaunar zaman lafiyan yankin afirka ta yamma tabbas kasar gwamnatin bandaga Balewu ya jima yana aikata irin nashi ta'asa amma yanzu kuma ya shiga hannu sai kuma har yanzu dai bandaga a yankin kasar ta najeriya suna ci gaba ne da cin karnukan su babu mafaka inda dai a kwanakin baya a ga kasar gwamnatin bandagan nan wato balla turjika talla a wani faifin bidiyo da suke a akan cewa yana kira ga 'yan uwansa 'yan bindiga kada su sake ce za su sulhu ga gwamnatin kasar ta najeriya domin yanzu damuna ya zo za a musu wayo a ce za a yi sulhu da su domin a ci gaba da barin al'umma su ci gaba da ɗewa amfanin gona amma kuma ko da an yi sulhun ba abin da yake haifarwa yalika dai su ma dukkanin al'umma sun bayyana kan cewa wasu da dama sun ce ba sa goyon bayan da gwamnatin najeriya ta yi sulhu da 'yan bindiga an jima ana sulhu da 'yan bindiga amma kuma 'yan bindigan sun jima suna kashe mutane kuma kazalika ko an yi sulhu da su ba sa amincewa kan sulhun da aka yi da su daga suna ci gaba da kare da dauke ba daɗi gashi kuma yanzu lokacin damina ne lokacin da dubbanin al'umma su kisto su je gonaki su fara shuka amma kuma ana ɗanɗan saboda farmakin ɗan bandiga wasu lokutan ma da 'yan bindiga sun tashi rashin mutunci za su bar ku sai kun je kun gama shuka kun yi komai sai lokacin girba kun tashi girbewa su hana ku ko kuma a sai kun girbe abin da kuka shuka su kwace ko kuma sai kun kawo gida kun aje su shigo a cikin gari su banka wuta su sace na sacewa sannan su yi zina da matan mutane domin yanzu dai zina ya zama ruwan dare da matan aure a gurin yan bandiga wasu lokutan mahirai su kira ka a waya su ce ka ɗauko mata ka kai musu a cikin daji su yi zina da ita idan kuma ka ki su shigo har garin su izina ta gaban ka ko su kashe ta ko kuma kai su kashe ta kuma kazalika duk matan da ta ce bata amince yan bandiga su yi zina da ita ba ba tabbas za su kashe ta ne za ta ba mace lafiya ta'addancin yan bandiga da asar ta najeriya abin harin su ya ita ya garewa duk da dai gwamnatin najeriya ta ce cewa tana zargi akwai hannun wasu jami'an tsaro da kuma hannun wasu jami'an gwamnati da kuma hannun wasu sarakunan gargajiya a irin ta'addancin da ke ci gaba da addabar kasar ta najeriya wanda har kawo yanzu dai abun ya fi ya ki karewa sai dai kuma 'yan ƙasa suna bayyana ta cewa babban abin da ma yake damun su za ka ji labarin an kama 'yan ta'adda amma kuma ko da an kama sai ka ga ba a yanke musu hukuncin kisa sai ga cewa za a tura su gidan kotu ko kuma tura su kaso gidan yari daga nan kuma sai ga sako su sun koma daji suna ci gaba da ƙara ta'asa al'adu kuma su kuma sun juma suna kashe mutane to ne amfanin a kama wanda ya kashe mutane kuma tabbatar da ɗan ta'adda ne kuma ce za a bar shi yana rayu kuma ci gaba da ciyar da shi da dukiyar al'ummar ƙasa ta najeriya wasu na ganin cewa tabbata kan ba daidai ba ne